يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna na wata muna biyar da wata shida yau daren talata shida ga watan jumadal akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu alhijiri wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladi ga shi Allah sake dawa da mu kan karatunmu na bulugul maram wanda idan ba manta ba muna cikin kitabun nikafi kitabi na takwas a kitabin takwas mun taɓa tafiya sosai ciki yau za mu tashi kan hadisi na tis'in kuna ɗari tara da tis'in da hudu da hudu sai dai kamun sannan saboda shawari sun gabata da yawa kan kan tambayoyin da aka yi ta ajewa to na ya dace kila a yi hakuri sai ba tambayoyin minti goma zuwa sha biyar mu karance su gaba ɗaya mu wuce ban ba malam ba liman tambayoyi saboda saboda wanda aka yi na duk waɗanda ba su na aka yi ta ajewa da yake malam bello ya tafiya to na karɓe su wasu ma dai za a yi na dai mutum ya san cewa waɗanda sun ka shiga hannuna amma wasu zan ce sun expired tambayar yawwa ta riga ta expired kuma sun kira sai mun karanta za ku ji haka amma yanzu daga yau duk wanda za a yi sai a ba malam a tace kuma a karanta ta in lokaci ya bari tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam idan mutum ya bani muhalli har zuwa tsawon rayuwata kila an tuno tambaya kubuci ya ka tambaya ko waka tijiri kusa da nan shi magana ce malam idan mutum ya bani muhalli har zuwa tsawon rayuwata sai ya riga ni mutuwa to magada suna da ikon su karɓe alhali ni ban mutu ba shi da an gayan tambaya na to dole ka ce mata umra kenan ko ko rukuba shi ne a ce ga gida an baka har tsawon rayuwarka to yana da stage wanda ya ce mai haka na shi yana iko ya karbe ko bai karbe ana da mun san amsa ba su karbewa sai kai ka mutu amsa kenan kila fahimta tunda cewa har karshen ta kai ba cewa har karshen ta ba shi mai gidan to sai ka mutu wannan mun gama da ita tambaya ta biyu um, takarda ta biyu yace assalamu alaikum ana gafarta malam malam ko ya halatta idan na sayi kaya sai na ga illa gare su to zan iya cewa ban saye ba a bani kuɗi na wanda ita ce tambaya ta farko tambaya biyu cikin ita kada tambaya biyu yayi kila an fahimta ina da mun sawa ga amsa tun buyuwa ya ga illa a ciki yana iya cewa ban sai ba a bani kuɗi na i zai iya cewa haka amma mun gabatar da wani abu inda ka ga illa farko sai a mai da illa a mai da kayan idan ka mai da kayan ko a baka wani sabo wanda bai da illar in ko babu wani sabo in kana bukata ce tunda kila babu sai shi kuma kana bukata ce sai a yi mai kuɗi a lokacin da yana lahiya lau sai a ce dubu guda to illa ga da ta samu ha sai a ce to tunda illa ga ta samu dole a mai da shi ɗari takwas ya koma ɗari takwas ko sai ba ka ɗari biyu shi kenan kila fahimta sai ba ka ɗari shi ne arshu a yi mai kuɗi sanda yana lafiya lau a yi mai kuɗi da illar ragowar sai a baka ina fatan mun gane idan kuma ya ce bai daba ka yadda ba ta ka sai a gudu ciniki kenan ya ba haku ɗanka ka shi kaya ne mun fahimci wannan wannan kenan a cikin paper ya tambaya biyu tambaya ta biyu to idan yaron ya fi kyau tambayar da yi alama cewa an yi karatun ana karatun sai ya rusa tambayar da fahimta sai ce amma da na karanta zama gane kila wani hadisi na mun ka karanta sai ya tambayar da yau ma bari mu ka gama karatun hadisin ba yake to idan yaro ya fi kyautatawa sai ka kyautata masa duk yan uwansa su yi kwaikwayo da shi malami ka ce Ke kun tunar tambayar ina tunar hadisin Bashir bin Nu'man ko na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ya Nu'man bin Bashir ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an ce kaza kaza kaza kaza shine sai zama muna bada shawara a rinka barin a gama karatu sannan a yi tambaya ina jin wanka tambaya a cikin kafin sai ba da amsar ta immediately da mutum ya ce ba a ce ba a cikin ƴaƴanka ba ka ɗauka kyauta ka ba ɗaya ka hala ma ɗaya sai kawai ya ja wata kaza sai ya rubuta ko <laughs> yawwa amma bari dan ambata mai kaɗan daga cikin abin da karanta wancan lokacin malamai su yi maganganu da yawa game da uba ya ba kyauta ga 'ya'yansa na ya a su wajibi na ko wajibi ba kauli mashhuri shahararren ingantacce kamar yadda imamu ahmad da imamu bukhari da ishaq da sufyan sauri da mafi yawan jama'a sun ta kan cewa wajibi na dole ka daidaita saboda zahirin wanga hadisi ko ba haka ba ittaqullaha wa'dilu fi awladikum zahirin sa dole a daidaita yayin da yace wasu sun tafi kan Abu a ah, mustahabi daina yace amma wannan kauli ya ci karo da hadisi tun da ya ci karo hadisi a sa amsa ko ba haka ba sai aje ko sai ce to ga wata fa'ida bara dan baka dan haske sai ka gini kanta ibnu yana cewa kai uba da ƴaƴanka suna mataki guda uku wajen bada kyauta na ɗaya su haɗu wata buƙata. wadda ta taso ta musamman to wannan kana iya yin ta ga wanda bukatar ta taso ma ko ba dole sai kawo wani ba kamar ni ya kwanta bai da lafiya an kai shi asibiti an kace dubu hamsin a yi mai aiki ko ba haka ba kawai sai ka ce dubu hamsin a wada aiki shi wancan yana son a bashi dubu hamsin ya kwanta shi ma bai da lafiya ko ba haka ba wannan ke wannan dole a yi ne? ko kuma ni ko kuma makaranta yake yi school fees ko kuma registration dubu talatin da biyar ko ya registration na a matri ko wani abu ko ba haka ba shi ko wancan kila ba ke karatu wannan in baka biya ba ko ratin zai ko ba haka ba to ka biya mai in ka biya mai shi ko in wancan na so a biya mai shi ma ya zo ya shiga sai a biya mai wannan yace a yi shi gwargwadon wanda a da wannan bukatu an gane wannan yace abu na biyu abinda kowa na da bukata ce ne ne Shi ne abubuwan ba bukatar rayuwa tufahi sutura abin hawa aure da sauransu wannan baka wani baka wani ba in ka san ka ba wannan kudin tuwayi dole ka ba wancan in ka ba wancan dole ka ba wancan in wani ya balaga ya isa aure kana halal ya halatta kai mai aure a yanda shi kuma wancan ma in ya balaga shi ma kai mai aure an fahimci wannan abu na uku inda aka rigima kai ne waɗanda duk an haka suke to inda aka rigima kai sai kirkiro ma kai ne wata kasada wani abu wanda ba wancan ɗayan ba na biyun ba kila fahimta kayan wani yan lalata sai aka rike shi sai ya biya kana biya masa kila an fahimta ta'adi yayi ya ya yi arshu na lalata wani abu ko wani abu kana biya masa wannan shi ne suka rigima kai ne suka ce akwai maganganun malamai da a ciki kila mun fahimci wannan kadiya ta biyu tambaya ta gaba wanda shi ma mai tambayi zai tambaye ga ta mai bima wannan shekaru kan hada takardun guda biyu a gurguje cewa ya ala gafarta malam wanda yana da yaran maza da mata ya sai ma maza wani abu shi ya hada su mata fa haka ya rubuta abin dai ina da mun fahimci abin eh wani rubuta dai haka abin da ka sun yace dai kawai a wajen taskiya wajen daidaita akan wanda fahimta shin dole na su an daidaita maza da mata in kada yaya mata da yaya maza dole na su an daidaita su kaulin jumhur wanda yake talata sun tafi kai shi cikin mazhabin talata Abu halifa da Imam Ash-Shafi da Imam Ahmad da da Imam Malik sun tafi kansu yajibu su baina dhukuri wal wal inasi hatta da mata da maza a jiri amma kaulin Imam Ahmad wanda shine ra'ayin Ibn Taymiyyah ya tafi kai yace a'a zakar bi kullu hazul unsayi haka za a yi tunda Allah ya raba ya ba su ko ga gado to ko yanzu in za ka yi shi kenan saboda haka in ka dauki dubu ɗari biyar kabba namiji baligi ya sai mota don ka mai aure ko ko dun dai wani abu na musamman dai ka ba ta dubu ɗari biyar sai ka ɗauko dubu ɗari biyu da hamsin ka ba ita ko ta uwa ta ta sai gado ta sai tela ta sai firijin na in kankara da sauransu shi ko ya ce dubu ɗari biyar sai mota shi ne an fahimta haka miya tamiya ce kuma wannan shine kawai imamu ahmad amma sauran sun kace a'a ya fi bayyana zukuri wani ina ne an fahimta wannan tambayi sun kai tambaya ta gaba wannan ya rubuta ta tun tun watan biyu rubuto ta shek watan ta nawa kenan kusan watan ta biyu akwai wata da ta sama wata biyu da rabi ko wata uku assalamu alaikum malam dan Allah ina neman bayani kamar haka ni na na nemi mutum ya bani bashi bashin wasu kuɗi a ƙarshe da ya bincika bai da su koko bai ban ba dai ya ce ga dubu goma in je kasuwa ni ne na ne ba da bashin kaya ne to amma bai da shi sai ya bani dubu goma in je kasuwa in sayo ya ce wani ya ka za ka kila hanset ko kuma tuni ko wani abu yanke ce to amma ban da wanda haka so amma ga dubu goma ka kai ka sau abinda aka tambaya sai ya da da lokaci ya saka sai ya ce dubu goma sha biyar zan bashi kila fahimta don wannan ya alakanta ta da hadisin can da muka karanta ko ko kadiyar da muka yi kadiyar da muka yi na cewa ne na cewa kana ba mutum turmi ko wani abu har ƙarshen wata ko ba haka ba saboda ƙarshen wata kuma ya riƙe ma kaza ka ɗan ƙara mai wani abu kamar da masu albashi ta yi ko kina kuto da kadiyar amma kai tafi da musamman ƙarshe muka ce ai ta halatta ko ba haka ba muka fayyace da sauransu to yace to in ba kayan ya baka ba kuɗi ya baka kana neman turmi ko shadda sai ce bai da irin ta amma ga dubu goma ka kai ka sau amma ranar biya zaka baka dubu goma sha biyar kawai tambaya menene hukunci haka ɗaya tambaya ko hukunci haramun kila an fahimta haramun ina zargin mun san karatu abu na gaba assalamu alaikum ala ya aza ka kan muwafaka amin wannan addu'a ce ni za ka ce kan ka'idar da ake cewa mutuwar a cakwama kowa ya mutu da shekarunsa wato cikin ah, mamata wani ya gaji wani ma'ana abin da ka tambaya a cikin nan dai irin mutu a cakwa mun santa gaba ɗaya karkashin ice karkashin gini gini ya zo duk gaba ɗaya darje mutane babu wanda yake fa ko mota kai kai kumurus mutum ya eh, two seaters gaba ɗaya ce babu wanda yake fa kuma kaddara a ce kila yan gida gudana ko uwa da uba da sauran da sauransu aka kira ka ala gawar ta malam ka raba mana gado gadon su ya za ka rabawa abin da ka tambaya shi na yace ni za ka ci kan ka'idar da ake cewa mutuwar a cakwama wata hausa da ko da shi ne kuwa mutu a shekarunsa cikin da karin magana wato cikin mamata wani ya gaji wani alhali ba a san wanda ya riga mutuwa ba ni za a ce abin za mu ce babu gado tsakanin su ko ba su da gado duk gaba da tsakanin su shi kenan ai mun ba da sharɗin gado ko in eh, a tabbatar da rayuwar wanda zai gado bayan mutuwar wanda za a gada ko ba haka ba assalamu akramakallahu assalamu alaikum malam dangane da asici kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ko sai ce asici sai ce abdullahi bin mas'udin amma abdullahi bin abbas ya kamata ya ce ko ba haka ba nutsa abu ji hadisin sai ce kamar yadda zuwa hadisin abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a riskar da kashe-kashe ga ma'abutanta kila gani har alhiqul fara'ida ila ahliha ehe abunda yayi saura to makusanci mutum namiji ya cancanta haka da ya rubuta kina mun san hadisin alhiqul fara'ida ila ahliha fa ma baqiya fali aw la rajulin zakari amma hadisin Abdullahi bin Mas'ud na ba Abdullahi bin Abbas sai tambaya ce anan yace to malam idan mutum ya rasu ya bar mahaifiya mata da ƴaƴa maza guda biyu kila an gane mahaifiya mata ƴaƴa maza guda biyu to da aka raba gado shi wani abu ya yi saura shin wa ya cancanci gadon abin da ya yi saura kila an fahimta da ne raba akan wannan da ya basuwa babu abin da ka saura mutum ya mutu ya ba kowa ce ya ban mata ta ya ba ƴaƴa ne biyu maza idan ga ƴaƴa biyu maza ina jin zaba abin da ka saura uwa tana son ni tun daga ƴaƴa tana son su sudu da bisa shida mata tun daga ƴaƴa tana son munu da bisa takwas ko ba haka ba an ka ba waccan uwa da bisa takwas an ka ba ita uwa da bisa shida an ka ba mata da bisa takwas sai ni ma ba ke bane a wani rajulun zakari ko su ƴaƴan ma su ka ɗauke in ka diba sai ka ce to fara za a fara kasawa akwai takwas akwai ni akwai shida an samu mi tabayu in ka kasa shida takwas ba ta hita in ka kasa takwas shida ba ta hita ko irin haka sai ka ɗauki rabin guda ka buga ga gudan sai ka ce ni sai ni arabin shida sai ka sai ka buga jazakallahu khairan sai ka ce takwas sai ka buga ga rabin shida ko ka ce shida ka buga ga rabin takwas in ka ce takwas sau uku ba shi aramin shida ba sun baka nawa 24 in kace shida sai hudu shi ma nawa haka dai za ka raba shi kenan da ka raba dai duka za ta zo 24 sai a bani sai a ba mata abin da suka tabbata ga ba sumuni cikin 24 abin da asumuni uku cikin 24 abin da asudusi hudu in ka cire uku ka cire hudu abin da ya rage 17 sun ka rage 17 ba su rabuwa da mutum biyu Kina an fahimta kan haka kenan a shirin lokacin da kace 24 sai ka buga 24 kan kanun su su suwa su waɗanda abin zai rage gare su maza biyu na mun ce sai ka ce 24 sau biyu sai su zama min 48 idan ka ce 48 ɗazu cewa kai uwa a bata hudu cikin 24 ko ba haka ba irin shirin da zawa cikin ishirin da hudu da an kai gama da kamata a bata nau kenan takwas da zaka Allah khairan mata sai kace a bata uku cikin ishirin da hudu to yanzu gama za a yi sai a bata shidda to an ka ba an ka cire shidda an ka cire takwas abinda za a rage ɗazu cikin ishirin da hudu sha bakwai shi zai rage to yanzu za ka samu sha bakwai sau biyu sha bakwai sau biyu nawa kenan talatin da nawa talatin da talatin da hudu sai ka raba shi daidai na rabuwa ko bai rabuwa talatin da hudu bai rabuwa sai ya rabu kan nawa sha bakwai bakwai namiji sha bakwai wancan wancan sha bakwai shi kenan to ni zai rage babu abin da zai rage saboda haka da zarar 'ya'ya sun ka zo ai shi kenan Allah ta gari ina ba ta mun gane wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi da farko malam ina neman addu'a gare ku da yan uwa ahli sunna wannan ta ga kila ma bukatar ta wuce ko ko bukata addu'a ta wuce yawa to ba ta wuce kila har yanzu na bukata addu'a ko da dai kila abin da ka sami addu'a ya samu ya gama da shi to kila akwai ta gaba ta biyu malam ne hukuncin masu aza kayansu a kan littafi na addini ko ya inganta kila aka yi son bai a kan littafi na addini su aza kayansu ko ya inganta kila kamata ya ce ko ya halatta ko ba haka ba inganci ba ko ya halatta ehem wannan idan dai alkur'ani na ba ga komi abin da ba alkur'ani ba bisa alkur'ani in dai alkur'ani na shi ma malamai suka ce idan alkur'ani na ko tafsiri ba aza sama tun tafsiri ya ya cuɗanyu da magana wani ko ba haka ba sai ka ce idan kana da tattafan hadisi kana aza tattafan hadisi kasa sannan ka aza tafsirai sannan duka dai qur'ani gaya ne wanda ba magana kowa sai ta Allah ya zan duka sama wannan alqur'ani kenan amma a littafi malamai da yawa sun ba da hukuncin halacci in abin da ka aza yana da munasaba da addini in littattafai na gairin littattafai don ka an littattafan wani bisa wani in dai dun littattafai harka Allah da annabi ta ko ba haka ba su babu da game da haka ne kila an fahimta saboda haka in dai qur'ani na ba ai in ba qur'ani na ba ko ba maganar mazota ba babu illa game da haka ne sai dai kila da Allah ya karshi ta'alim wa ta'alim yace ba aza ko biro ba aza ka ga dan ko takarda ba ka ba ko ba haka ba cikin ta'alim wa ta'alim wannan dai ba matsala babu wata dogon matsala game da shi assalamu alaikum ala gafarta malam dan Allah ne me matsayin hulla a musulunci kullu a musulunci shin sunna ta ko kuma al'ada malam ko ba haka ba wannan sunna ce sunnoni na al'ada akwai sunnoni na ibada a addini akwai sunnoni na al'ada annabi na sa sunna ko ba haka ba saboda haka sahu in ka sa sunna da kudurin annabi na sawa shikenan abin da ke tunawa asarin da ya taho ga Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu hadisin ma malam Muhammad Sufi Albani ya kawo shi a cikin tamamul minna talibin sa nafi'a wanga da muka ce haddathna yahya an malikin an nafi'i ya tashi ya hita zai sallah babu babu hulla sai ka ya ka zo to Allah in wajen surkin ka zaka na zaka yi sabbai haka sai shi ya ce to Allah fa saboda ka sa hulla da wannan sai Muhammad Nafi ya ce hulla a wajen sallah tana cikin mustahabbat a wajen sallah sai dai wannan mai tambaya ba sani da ina ka tambaya a sallah ko ko a wajen sallah ko ba haka ba in dai a wajen sallah ya halatta ko babu hulla ya halatta kasa hulla ya halatta babu hulla kila an fahimta Allahumma sai Allah ta gudana kila inda aka sa hulla jehen irin da kake in baka sa hulla ba za a fadda ko a fassaka ka to don kare addini kila kai ahli addini kake in ka kare addini ka aso kai sai ka sa ko ba haka ba wannan haka bassa mai ba da amsa a cikin tawjihul hakani yace in kana yankin da hulla ka'ida ta duk wanda bai da hulla su ce za a yi to din ka sa amma in ka zo inda rashin sa falla shi aka so to kakka sa falla ko ba haka ba bassam amma dai a cikin sallah yana da kyau sosai kware da gaske assalamu alaikum don Allah ina son malam ya ba mu takaitaccen tarihin ibn qayyim ina da amsa za ta zo ko kila mai magana za mu sa zadul ma'adi in Allah ya kai mu zadul ma'adi littafi ibn qayyim na zai koyi wa misali littafi ba mu mai tarihi mai littafin ba tarihi mai littafin ba ko ina jin babu matsala wannan ya wata magana ban gane shin rabbi yake sun ya mai suwa ko tambaya ta ba don babu alamar tambaya ban sani ba yace assalamu alaikum malam bai halatta mutum ya buji matarsa in ya bi ka'idodin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ba ban sani ko na ce ana bugun mata to haka da yace yace malam bai halatta mutum ya bugi matarsa in ya bi ka'idojin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ana cewa yi mata wa'azi in taki ya kaurace mata a wurin kwanciya in taki ya buge ta haka ya rubuta babu ma alamar tambaya ban sani ba ko yana rage a wani malami can ba dai ni ba duk ma ambata haka ba <laughs> assalamu alaikum akramaka Allahu ko sauke karatun mace na sakandiri ko digiri sharadi ne ga aure eh ta gama sakandiri ko dai ta gama digiri sharadi ne ga aure malam wannan wata matsala ce cikin ma'abuta sunna yan boko idan <laughs> wato idan aka tsaurara aka ce ba haka ba su ce ɗan boko haram ko wai idan ka ce a kai babu sharɗin a ce sai ayi boko ka za su yi baka sun boko ka zama ɗan boko haram shin tambaya kai shin ƙare sakandiri ko ƙare jami'a ko shekara ina ga aure akar wata ba shan ina ga aure ba mhm, ko bata ƙare ba ana yayi hamsa ke ba assalamu alaikum ana gafarta malam <laughs> ko ana wakilta wanda ba waliyin wadda wadda ake wadda za a daura mu aure ba ya bada ita a matsayin aure kan ya bada ita haka ya ce ko ana sai ina magana kila waliye ko wali ana yi wakilta kowa kowa na wakilta idan wali ya wakilta ka ubanta ya ce wane na wakilta ka je ka ba ka ba da iyata wance na wakilta ka shike ne yayi saboda haka ko du muharramin ka ko ba muharramin ka ba shike ana ana ana iya sawa wannan kenan mun fahimci wannan ayi tambaya ta biyu mun karanta wani hadisi na cewa in za ana kutuba khitba afwan ka zo za a an turo ka misali an turo ni a matsayin in ma mata ko wakili nake liman ya turo ni in kai da dan mata in zo an ka zazzauna a matsayina na wakili sai in ce inna alhamdulillah hamadu wa nasta'inu sai na yi ta ko sannan in ce tuna na wani an turo ni a matsayin wani in nemi yar wani shiga za ba abin da yake tambaya nan ana shiga <laughs> ana gafarta malam ko ya halatta yayi wannan mutum dai kawai ya kai kanu yayi wannan kudu ba idan ya je neman mace tsakani ne da ita ya zo ya zo dama ya <laughs> ya kwanje ta yana nan ta ne ko ba haka ba ya zo ta yi an ce to ya gane ta zanna sai kam innal alhamdulillah. <laughs> Eh. ana da ita ce sai ka ga mata tana ta yi ta ko ana ga wata malam ba dole bane ba ma ba a mai yawa wannan aisha shaddanta ta shiga lokacin khutba mhm. ku saurara wani hadisi manzo sallah ya ce a wani hadisi hadisi na ɗari tara da saba'in da shida ɗari tara da saba'in da shida a taƙiƙin salim wa an qala ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'mur bil ba'a wa yaqul in hal tabatu nahaya shadidan wa yaqul tazawwajul wadudal waluda inni mukasirun bikum min qalbi ya yawm al-qiyamah ko aulo inda ta haihuwa ko ba haka ba to sai wata magana yace assalamu alaikum karkashin wannan hadisi zama karanta don ba na karanta hadisi mai kila wasu ba su iya tunawa assalamu alaikum wannan hadisi da aka karanta mai namba ɗari tara da saba'in da shidda ya haifar da ya haifar da ko wato ko haɗa yasa ko wani abu bai kama da haka ya haifar da afuwan ya haifar da fasadi ya haifar da fasadi ga wasu ƙabilu musulmi a Najeriya yanzu haka da shi suke fatawa cewa dole sai an samu ciki za a shiga batun aure haka ce, kina fahimta wai an ce ka zawajin wadudar waluda sai annabi ya ce sai tana haihuwa sai ake to sai ka sai an ga alama tana haihuwa sai haka yake ba fatawa ta ba ba magana magana ɗaya ta yayi a ya yawa na Najeriya ba su suna hujja da wani hadisi ba na san dai akwai al'adun wasu kabilu da lalle ba su aure sai an gwada ana samun iri ko ba a samu amma ba hujja suka yi da hadisin ba su al'ada ta hasali ma ba su ma san hadisin ba ni na san haka na a wuraren da ina zama na zama da yawa hakuri na ya zama shekara shekaru amma ban san sana haka ba a ce akwai hujja da hadisin to ala kulli hali ko da suna kan hujja da hadisin ba shi a fassara hadisin ba kila an fahimta fassara hadisin mun ka mun gabatar ko ba haka ba kila abin da zan ba dan uwa shawara wanda ya tambaya in ya ji haka a ta haɗe a yi bayanin hadisin wanda yake a karantar da mutane ba shi ya shi ba ba sai an yi ɗanɗane ba ba sai an ga ana haihuwa ko ba a haihuwa ba kila fahimta wannan magana ta kare assalamu alaikum ala gafarta malam shin ko ya halatta mutum ya auri yan bid'a shin ko ya halatta mutum ya auri yar bid'a eh kana ya auren in kana ya gyara ta ko ba haka ba sai ka aura kai jihadi sai ka gyara ta yar bid'a kina kana auren ta ko in dai ka yi ta ka da karfin sunna sosai ba ta danka kai kai ka za ka danka ko ba haka ba tunda ana auren ahalin kitabi to ai kila ana yaran aure da bid'a amma ka tabbatar da ka sha sunna sosai ko ba haka ba yawa yana da kyau ka aura ka gyara in ko ka gaba a biya ka aura an kidi an ki sunna to a rabu ko ba haka ba wannan cikin karatun da nake da ita ma ta alamar tarihi sai kila bai fahimci abin da nake ba sai an yi wannan tambaya assalamu alaikum ala gafarta malam shin menene ingancin hadisin da malamai ke ambatawa cewa wai cewa da mai waɗi da wanda aka yi wa duk hukuncin su za a kashe ko duk hukuncin su za a kashe duk hukuncin su ɗaya ne za a kashe duk na ji kace babu hukuncin ko kuma irin wannan babu shi a zamanin annabi yace na ce haka ko in kila shi abai gane ba ba na ce babu hukuncin a zamanin an saurara lalle hadisi ya tabbata kuma hadisi na ingantacce uqtul sa'ila wal maf'ula dai man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtul fa'il wal maf'ula dai hadisi na ingantacce sai ce wai kamar na ce babu shi zamanin annabi to ga hadisin sai ce ba haka ne ce ba kila bai fahimta bane abin ne abin ne ce nau'in hukunci, lalle kisa to kisan a kwantar da su a yanke ko a jehe ko a harbe ko a yi shi ce nau'in yadda za a kisa ina fahimta idan mutum ya yi rajamu aka je ya yi idan mutum ya ƙi sallah haddi za a yi mai da ni bisaiti aka ce a kaci kai ne bisaiti sai aka yi saɓani a zamanin umar bin khattabi da aka same su da wani irin nau'in kashin za a yi shin a yanke ko a sare ga takobi ko a yi ko a jehe ko yi shi sun kai saɓani ba saɓanin kisan ba ina fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumu ya'malu amalan qaumi lutin faqtulu fa'ila wal faqtulu hayu qatla ba musu shi yasa bane ina fata an gane anan da an ka bincike malamai fatawat Ali ibn Abi Talib alayhi ce to da kata ni Allah ya ce yawa mutanen kauyen luti ba ce an kai aliya faja'ala faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil ba yace haka za mu musu sai a da shi dogon bene sai a rukawa ya dibo kai sai an dibo sai a saki sai ta haka nan ko ba haka ba ya to haka nan su dip kun san dai wuya ne kare sai a bishi da jiha wa karna alaihi zaratan nisu ji haka yace irin nau'in da za a yi musu ke wasu kace a'a fa idza qataltum fa hasil qitla ko ba haka ba inda husnul qitla kawai a dauki takobi a bashi kaf shikenan husnul qitla kashi da rai wannan shine fatar ta hiya duwa ba na ce babu hukuncin ba nau'in yadda za a yi Allah ta gane wannan abin da ya ce shi da ke ga mata ɗaya to amma da ya tashi aure wai yana da wata tsohon mata da sun kaɗi da sun kafa da shaye shin ko ya halatta ya samu wata gagarumar kyauta ya mata don kar ya mutu ya zan abin da za a raba na gado da ita da amarya daidai wa daida yace ina ganin dai sai kai mata gagarumar kyauta don ruhe laifi ko ba haka ba haka da yace yin haka da sai ba shi wata tun ni kayan ni kashin laifi ko ba haka ba da yace haka amma ya magana mutuwa tunda ba mutum ba ko ba haka ba shi mhm. da in bata zo ba kana ya bada kyauta ya halatta ka bada kyauta in wacan bata yi ba amma in ta zo an aure da su gaba ɗaya suna karkashin ka to shi kenan ya jubar adalu homa sai adalci shi ce kowa a bata abin da daidai ya mata a fahimta daidai wadda dalilin su take ko ba haka ba dan wasu ba su gane abin da adalci ba ka aure amarya ita kai daga ita sai zaninta ko ba haka ba ita kuwa cin kwargiya tana tsabiya ko da ka ta haifi fa ne ka iri guda shi adalu shi ka adalci watan ka so mata naman dubu daya ga naman dubu daya to Allah ka adalci watan ka so mata kawa ka so mu ga kafa watan ka dauka kaza ka dauka ka adalci ba ko ba haka ba don da ka so ma kaza ita wancan amaryar watan ka so mata kaza ita dai su da ita da iyanta shi ke ka so mata fa shi ke ka bata hakika ta ita ko ga gundare kaza ka bata ba kai adalci ba adalci shine ya zan daidai wa daida gwargwadon bukatar kowace kila an fahimta to masha Allah ga tambaya mai tsohon mai dogon karatu amma dai summarizing abin da yace dan Allah malam ina neman shawara shawara ta yi ne ma'ana saboda haka tunda yake shawara ina jin ko kuna ba shi shawara ni ne na nemi aure an ce ba za a bani matar ba saboda ni dan izala ne kun gane shi kuma a ah, menene waliyinta ya dace bai dabaru ba sai ne sai ne wata kuma kuma shi ma ya rinka yin yawo da hankali sai daga baya na samu labar wancan da ya nema dai kan bid'a na ce ba zai bashi ba sai ne ta kan izala ko ba haka ba ahlus sunna ne sai ga ana yin yawo da hankali to daga baya da ya ka sai ya samu labarin ashe ubanta yana da wata al'ada wai baya aurar da yar shi wai sai ga 'yan uwansa fulani sai ga 'yan uwansa fulani kuma shi yana da'awar an ahalus sunna ne kuma mai dauri to malam ya shawara ko shawara sai ya je nemi Ya ahlus sunna ko da ubanta ba ahlus sunna in dai ahlus sunna ta sai ne mai ta kuma in ma dai ahana mai babu illa sai ne wata ko gari da yawa mhm. wannan hadisi ambata yace ana gafarta malan da Allah ka min karin bayani game da wannan hadisi ga tambaya ta kamar haka menene ingancin hadisin da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya alƙawarin ɗaukar nauyin mutum uku mujahidi ko mujahidi mai ɗaukaka kalimar Allah number one number two wanda ya fara ne wadace wadace wanda ya fara neman aure ba tare da shi ba number ta biyu haka yake sai bai kawo cikon hadisin na gaba ba amma hakikatan hadisin ya inganta yana nan da yawa wurare da dama hadisin a tirmizi ya rawaito shi na sa'i ya rawaito shi ibn da ya rawaito shi hadisin da ingantacce na man sallah sallan yana cewa salatatun haqqun ala allahi aunuhum al mukatabu alladhi yuridu ada'a wan nakihu alladhi yuridu asafa wal mujahidu fi sabilillah hadisin na ingantacce na sa'i ya rawaito shi tirmizi ya rawaito shi ibn majah ya rawaito shi mustadrak imam hakim ya rawaito shi imam albani a cikin mishkatu da sahihul jari ya ce hadisi na ingantacce wannan shi ne amma ba ya nemi aure babu shiri ba ko ba haka ba ya dai shi ba shi kwalisa ne ne aure wannan ya yi wasu tambayoyi waɗanda yake ya yi abin tara sa sosai kwarai da gaske abin na da kunyar karatu sosai amma dai bari in faɗi abin da ya illa da ya fayyace kware har da dogon sharhi abin da ke tambaya shi wai idan mutum wanda a tucci da cin cin Allah idan mutum zakari ne ya miƙe mace ta bayan shawar zakarin da ya miƙe abin da kafin ya ce miƙewar zakari ina wurin Allah kuma wurin ya kawai miƙe zakari eh, yana wurin zakari yana wurin Allah kuma wurin shi a tambaya ta farko ina azu da wurin Allah shikenan in dai babu abin da ya fito mazi bai hito shikenan tashin zakari da wurin Allah ina fata an gane tambaya ta da ita cewa mace ce aka saki ko kuma tana idda sai ya zanta wata uku amma kuma bata ga hali ko guda ba saboda suna sharuwa ne hukunci kila gani hukunci sai ta in dai matso bata ba tsuwa ya hana ta ga haila ba sannan ba kunci ya hana ta ga haila ba a'a tana ganin hali sha da mamman ya hana ta ga haila to kenan lalle sai ta ga haila nan guda uku abinda Usaimi ba da shawara in tana so sai ta dakatar da shawarwa shikenan in ta ga halin ta alabashi bayan wata uku bayan ta gama a shi ke nan sai ta sha abin da ta sha nonon ce dawo ta ci gaba da mamatta ta kare idda ina fata da mun gane wannan in kuma ta gabata haka nan ta bari sai sai ta gama sha da mamma ta yi halatta shi ce wannan tambariya ya shi ma rubuta tun sha takwas ga watan biyu wagga shekara hakika ne gaskiya wannan kila ma shi kamata ya ma ya ni duk da dai ya rubuto ta kila sai ka a karanta amma irin wannan kamata ya yi shawara ta kuma ta musamman assalamu alaikum tunda ya nuna shi ya ruto ta karanta ya san karanta ba yi assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah gafarta mala don Allah ina neman a bani shawara shawara ya ce kaga irin haka irin ina jin zauna akai ko ba haka ba iyali na ke da juna biyu yana nufin matarsa kenan iyali na ke da juna biyu tun ɗai ga watan sha biyu 2012 bara kenan ɗaya ga watan goma sha biyu na shekarar bara yau sha takwas ga watan biyu tuta ce wata biyu da kwana goma sha takwas ke yau kenan sadda ya mutakar da ba yau ba sadda ya da ta don watan february ya rubuta ta tana da watan ciki ko yace kuma tana da yarinya wadda aka haifa ran sha biyar ga watan sha ɗaya shekarar bara 2012 yau ita yarinyar tana da wata hudu kenan daidai wata hudu kenan daidai to abin da yake so abin da yake so shi akan wannan matsala ita matata da uwayenta ke son su zubar da wannan ciki su bar su bar da ciki saboda ga jariri ana ba su mama kila fa cikin tambayi saboda suna ganin su ga wajensu bai dace a samu wannan ciki yanzu ba don haka ni kuma na ce idan haka ta faru ma'ana an kasu mai da cikin ni kuma zan ɗauki mataki mai tsanani a kansu yana nuna shi da matar ta hanyar wanta saboda ina saboda haka ina neman shawara akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mala ina da shawara kan ma ko ba fatawa ba ko ba haka ba waɗannan su ne da suka zo min duk wanda bai ji wata ba ko ta shiga hannuna ba kila an fahimta kuma ina jin alhamdulillah kila mun gamsu ko yawwa abin da ke ba da shawara a wajen tamboyi a rika tamboyi masu fa'ida sosai kwarai da gaske wannan musamman suna da alaka da yake galiban ya dawo insha Allah za mu kokarin duk tambayar da aka yi wadda adda alaka da karatun za mu karanta ta immediately wadda adda alaka kuma da Allah kan kamar ya kila sai kusan ka ji an wuce hadisin ba da an ce an abi wata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da dan hadisi sai ka wuce tambaya eh kila sai a bayanin kai dai an. da ai kokari a ban mai da mu baya wasu tamboyi a wallah sallah muna yin su a tsama malik kila a jinkatar da su a can nan yanzu muna harkokin harkokin aure kila kokari a kara more don fahimtar ta yi gaba daya sannan a rubuta tambaya mai ma'ana rubutu kyakkyawa kwarai da gaske gaskiya wasu wasu wurare inda ba na yi tsohon na yi kokari da sabon malamin islamiyya ko ba haka ba ko firamare ka saba da makin yan yara wani sai ka kokari ka gasin ɗaya ka faɗi ko ba haka ba a sai a ta rubutu da Allah insha Allah da wanda duk bai tambaya ce ba ba ta shigo hannuna ba ai hakuri da lokacin da muka ci muna fatan Allah shiga farta mana ah, abin da ya rage kusan baya da yawa yan mintuta kaɗan amma bari mu ci hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ni Allah ya albarka ga abin da daga wannan zaman namu وعن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه da yanzu zuwa hadisan da karanta a gaba duka za su zo akan aure haramtacce auren da an ka haramta al'ankihatul muharrama ko al'ankihatul fasida ko al'ankihatul ba'ila duk wanda kace musu sai da dai a masu usulu suna da farko bainal fasid wal ba'il in ya rasa shar'i ba'il in ya rasa rukuni fasid ko ba haka ba amma dai waɗannan amarmari ba su halatta ba kuma an yi su za a ne. tambayi sun jamu da sai in an bata sauran kamu mu faɗi abinda malam zai faɗi amma ku bani bashi za mu faɗi abinda malam ya faɗi alabashi mu cika da abinda bai faɗi da in lokaci in bai lokaci ba mu ta zuwa jibi insha Allah na farko a cikin amarmarin da yake sun haramta shiga nikahu shiga nikahu shiga da haka ɗaya yanzu na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shiga haka yake kalimar wa shigaru kaza kaza har zuwa karshen hadisin ba magana manzota ba sallallahu alaihi wasallam idiraji na rawi hadisin ya tabbata a wata hanya ta bukhari da muslim ya kawo shi ha rasulullah an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara radiyallahu anhu qal ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shirra mai tsaya sai rawi yace fasaltu nafi'an mashirra shi ya tambaye mashirra ya tambaye nafi'in قال الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق إلى فهمت wannan idiraji yana da ya taimaka mana amma kuma ya sa wasu waɗanda ba su biya hadisai su karaɗo ya sa su yi kurin hukuncin me shiga abinda a shiga in ba iyata ko ko ka zo neman iyata ko ƙaunata ko wata wadda nika wal'anci in ce ban ba ka ita sai da sharaɗin nima ma iyakka ina son ta da sharaɗin zan auren ma da iyata kai ku ka bani iyakka sawa'un akwai sadaki ko babu sadaki shi ashirar. illa sharaɗi illa tawqifi illa kayyadewa kan da sharaɗin zan baka wance amma sai in kana ban wance ko zan baka wance ko shi amma da sharaɗi in zaka ba ɗana auren iyakka wance da na ce haka shashuha shi da fahimta sawa'un akwai sadaki ko babu a kula duk walaisa bainahuma sadaqun ba hadisi na ba magana wata nafi'uta a fahimta ce haka aka miji ya fassara amma hadisin ya hito a layin Abu Huraira radiyallahu anhu yace abinda ashirar shine mutum ya aurar da diyatai ga wani akan sharaɗin ya auren mai da diyatai bai ce wala bai na kuma sadakun ba kuma wancan hadisi marfu'i na kila fahimta saboda haka fassara ta yi ta nafi Umar bangare ba ta yi ba a wani bangare kila fahimta in dai kafin shar'i kai akan baka bari sai an baka shira shawa akwai sadaki ko babu sadaki cewar da aka yi da a ce akwai sadaki ya halatta da halatta ba kila na fahimta saboda lokaci da zan karanta muku wata magana wadda ibnu hazmi yayinan mai gauni sosai da gaske kasa ibnu hazmi lalle ya gauni kwarai akan wannan rajin wannan magana ala kulli halin abin da ya raddi kanta na cewa wayannan hukunci hukunci da aka kawo bai na huma sadaqun wa laysa kaza wa laysa kaza duk ba su inganta ba ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan haka ya ce ba da cewa waɗanda ka cewa in an yi sadaki auren yayi in ba a yi sadaki ba sannan bai yi ba ba su da dalili min alqur'ani was sunnati yan mai da musu wato ƙauye mai zafi sosai kwarai da gaske la kulli halin ba bukatar kila in karanta shi kila gaba za mu ambata haka nan adiba a gani muttafaqun alayhi wattafaqa da bukhari da muslim duk magana su ta zo guda min wajahin akara a wata fuska ala anna tafsira shigali akan fassarar da an kai ta shigari a nan? min kalami nafi'u magana nafi'u ta ba maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan abu na gaba wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma aure na gaba auren tilas auren da anka tilasta mace ya haramta ko kuma ana kwance shi wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma anna jariyatan bikran أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وهو إلا بالإرسال حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن جارية وتبدروا وتيارية بكر بدروا أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت تأنبتا مع النبي أن أباها زوجها أبنت يا أورد إتا وهي كارهة بات سمي جنة كوبا سوسو أكا كيدا ساتسي أورد إيش أوردها fa khayyaraha annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi in kina so araba kuma in kina so shi kenan ki zanna da shi kan haka kenan ya an ka aure da ya auren tilis auren dole auren yana cikin al'anti hatul fasila sai a warware shi kenan kuma a za'an mata wanda ta kaso in yi daidai ko ba haka ba in ya yi daidai in bai daidai ba bai dace ka kuma nemi wani a yi ta da a samu shi na fahimta wasu ruwayi sun nuna ita mata sai ta ce ya rasulullah tunda babana na na amince na yanta ashe kuma da haƙƙi amma sallallahu alaihi kwarai kuna da haƙƙi tace saboda haka nayi haka dindin mata su suna da haƙƙi amma tunda babana ya zarta to na ji abinda babana ya ce wannan hadisi sahihi na rawu ahmadu abu dawud ibn majah ko da yake ma da ce wa da irsal ya zo wata hanya mursali nan ya zo mausul ta abdullahi bin abbas hanyar da ya zo mursali mursali mursali ita ce hanyar da ta fi inganci ita ce hanyar da sikatu sun ka ambata sun yi irsalin hadisin daga sahabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kila fahimta to in haka na ta fi inganci su asikatu waɗanda sun ka ce sun kai wasu lirat sun ka ce sun ka waɗi sahabi an rinjaye su kan haka kenan hadisin ne irin jaye murtali ko mausul murtali kenan ko tunda sai haka sun ka waɗi ko sai a ce murtali to in murtali na sai mu ce to ne da yi na illa ta ko ko ba ko ba illa ta ba sun ka ce illa bai mursal to amma dai hadisin an gano ba shin karo an ka samu ba ba matsala an ka samu ba su ma da sun ka daga shi zuwa ga Abdullahi bin Abbas suka ambace suka ambace mu sallallahu alaihi wasallam suna da hanyoyi da yawa suna da abubuwan da za a gaggata ko za a karfa maganar su abin da kasu in ce hadisin ya inganta kila ci wannan ka'idar ga wani hadisi nan duk da da'ifi na amma dai abin da yake magana aure bisa aure idan an ce aure bisa aure na biyun fasilin ko ba ɗin ko ba hada ma ko in dai mace an ka aurar da ita tana da waliyoyi wani aurar da ita sannan wani kuma ya aurar da ita ga wani ko ba haka ba yannan ta gare ta ko yana aiki Kaduna yana aiki Abuja ko ba haka ba tace ita da Allah ya yi da Allah an ka sami jini ba sai an mai shara in dai ka gara shi daura ni aure kawai tana nan sakwata zamanta dan abu ya samu wanda ya dace da ita ya faɗo mata ɗaya kawai ya sami ta ce a ɗaura ko ba haka ba sai bai mata bai mata reply an ɗaura ko ba ɗaura sai kani sai zama sati ɗaya sati biyu ta ji shiru ta kina kila ko ya bata ma dai tunda dai bai aiko mata ba a ɗaura aure kuma a ƙani saboda haka na biya ko kuma ta ce to yaya ta ce ga wani ya sai tace ce to ni da wani da ta ji mai magana amma na shi tunda ka san wani ah, bai da magana bai da magana kila bai koyi ya bata ma dai Allah ya kasa mu ni kan ka na aure shi ko ya samu sai daura ashe wancan ya daura wancan ya daura ko ba haka to mata wata kasan ka fa amsa ko ba haka ba mata ta farko ta eh to amma hadisi ya da ya da rauni amma hukuncin haka yake wa an hasan an samurata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qali kun san hasan al-basri mudallisi na ko mudallisin kuma ya ce an samura kuma ana shakku karatu ne ga samura ko ba haka ba saboda haka akwai yanke dawo cikin harkar nan kowa ba yanke dawo akwai ka da nishi ko ba haka ba fal hadithu mudallas ne ne da'ifu wa al hasan an samura ka annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan thumma tadda waliyi kun ka aurar da ita fa hiya lil awwali minhum ko ba haka ba kun gane hadithin fa hiya lil awwali minhum ta farko ta daga cikin su shikenan hadithin dai yana da rauni amma haka hukuncin yake rahu ahmad wal arba'a cewa wal arba'a banda ibnu maja saboda haka nan malam ya wahayi abu dawuda da tirmidhi da nasa'i sun kawaito shi amma ibnu maja bai kawo shi ba wa hasana tirmidhi har yanzu ga cikin auren da bai halatta ba ba ta cikin aure bayan shigari bayan auren tilas bayan aure bisa aure aure na uku wanda bai halatta ba bawa wanda aka wa wal'anci yayi aure ba tare da iznin waɗanda kai wal'anci ba aure ne batilun fasid wa an jabir qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi ibni mawalihi aw ahlihi fa huwa ahid bawa duk bawan da tazawwaja bi ghairi izinin mawali? ya aure ba da izinin uban gida ne ba uwayen gida ne mawali maula jam'i mawali jam'i aw ahli ko ba da izinin iyalai ne ba masu riko da shi fa wa ahid mazana shi ne عاهر العهد زنا shi al'ad fa huwa huwa ahir zina yayi kenan babu aure ko saboda haka wali sai an halatta mai sai an bahe dama kuma hadisi ya tabbata Rahu ahmad wa abu dauda wa tirmidhi wa sahu wa kadhalika ibn hibban shi wanda yayi Rahu ahmad wa abu dauda tirmidhi wa sahu ba nan kun stop ka tsaya kuma muhammad lam ya wato shi abu dauda ya wato shi tirmidhi ya wato shi kuma tirmidhi ya ta hadisi na sahihi kamar shi yadda yau daga ibnu hibban ibnu hibban bai rawaito shi kwata kwata bai ambatai ba shi da bai san shi ba kina gane ni abu na gaba daga cikin auren da ya haramta ka auri mace alhali tana rike da yar uwarta kuma yar uwar da ba a hada su kina fahimta yar uwar da ba a hada su qur'ani sai an bace an tajma'u bainal ukhtayn ya da kauna ko shi ko hadisi sai ya zo ya ƙara yi mana ya ƙara nuna mana akwai bancin ya da ƙauna akwai waɗanda ba a haɗa su wannan yana daga cikin kafin da ya kamata mu tun farko insha Allah ba don tamboye ɗin gaba amma kila Allah za mu jinkirta shi duk da dai an san shi ba sai mun ta magana ba Allah madaukin sarki ya haramta wasu mataye guda bakwai wa sun haramta saboda dangantaka sai ya zai koma haramta wasu mataye guda bakwai saboda shan mamma sannan zai haramta wasu mataye guda uku saboda ne saboda sarakutaka guda bakwai saboda dangantaka guda bakwai saboda shan mamma bakwai ga bakwai sha hudu uku saboda sarakutaka nawa kenan sha bakwai sannan sai ya kawo su kuma waɗanda su haɗawa abba a yi su kuma mi su kuma guda uku haɗa su abba a yi wa ba a haɗa su a nafin ƙur'ani nassin sunna sai ka mana cikin wannan don nassin qur'an da ya gama ambaton waɗancan bakwai muharramatu bin nasabi muharramatu bin riba sannan muharramatu saboda musahara farkutaka uku ko bakwai bakwai uku ko sai ya ce ko ba a haɗa wadda haɗa su haramun nan sai ya ce uku kai dai ko ba haka ba sannan sai ya ce kuma haramun na ka auri wadda adda mata adda miji afwan wadda adda miji to ne gama sai yace mi wa uhilla ma a zalikum ko ba haka ba yace duk abin da ba wadanga da Qur'ani ya ambato ba an halatta muku su ko an tabhu bi an tabtahu bi amwalikum musafiina muhsiina ghayra musafiin ko ba haka ba ya halatta muku duk wanda ba wanda muka ambata ba ya halatta muku ku aure su a matsayin aure ba a matsayin kwartanci ba ba a matsayin zina ba ko ba haka ba shikenan kaf aya ta wannan hadisi da za mu karanta yana cikin hadisan da malamai na sunna ahlus sunna malaman hadisi ka kawo hujjar cewa aiki daga cikin aikin hadisi idan qur'ani yayi umumi ko ba haka ba yace kaza gaba da halas na gare ka to hadisi na aiki yace ce ko cikin kaza da qur'ani ce halal banda kaza banda kaza dun qur'ani bai je rodan ba da ya je rodan da haramu yace to duk abin da ba wadan an ka wadi ba halas na ko ba haka ba sai ga hadisi wa Allah biwanta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yajma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wala bayna al-mar'ati wa khalatiha annabi shehu da kai ne yace ba a hada mace da gwaggwata mace tana aure da mace sai ka aure gwaggwata ya ubanta ko kaula ubanta haramu sannan ba a hada mace da ni da innata kauna uwarta ko ya uwarta haramu kaje ka hada da ku ba a hada kauna da ya ya da kauna to waɗanda su abba a hadawa na fahimci wannan duk wadda ba a hada su akwai wanda da ka aure guda ba ka auren guda to amma ya halatta ka aure mace in mai gitta ta gitta an karba ko mutuwa ko ba haka ba ka aure kana fiye halatta ya aure ta ta halatta ka aure mace in wani abu ya gitta an karba ko mutuwa da sauransu ka aure gwamnati daga baya ya aure ta kuma ka aure inda ta kauna wadda ko ta daga ba amma ba a hada su lokaci guda kila an gane ko ba haka ba wato suna lakcin da mun kai a eh, juma'ar ta gabata asbab ikhtilafu ulama'i shi ma yi ne ke hido na hukunci kullun nik ina katon hadisi in tuna wani abu da sai ce cewa an kai an yi juma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha ba a cewa mun daura auren Aisha da Khadijatu in da gwaggwata ba a cewa mun daura auren zainabu da fadimatu in diyata da kauna uwarta ko ya uwarta wa an kace amma in kai a farada jaza jon da hasara wa an kace amma wai in ka zo an ka daura ma aure ga mace to ya halatta wajen wa sai ka daura auren wata a hada yujuma ka jon da hasara ko haka ba mhm, amma hadisi ya tabbata Mawun sallah sallan ya ce idan mutum ya auri mace bai auri gwaggwata a kanta. idan ya aure mace aure mace bai aure illa ta akanta hadisi ingantacce Abu Dawud ya rawaito shi ko hadisi na gaba har yanzu auren da ya haramta mai aikin haji baya aure ba ma aure ba ko bida baya yi ko ba haka ba baya aure baya bada aure وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه La وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح la yankihu wala yunkihu la yankihu al-muhrimu wanda ka aikin haji bai aure bai auren masu wala yunkihu bai aurarwa ya sai ta zo ya bada ita aure bai yi wa fi riwayatin la ga wata ruwa ta musulun da ya kira musulun sai ce wa fi riwayatin lahu ga wata ruwa ta musulmu wala ya haɗuhu ba ya da bai ko gani ya ce su, ko ba haka ba duk bai amma wa zari ibn shibban a ziyarta ibn shibban wannan ziyara a rafiya ta sanadinta yace wala yakhdabu alaihi an ga ya ce ba ba a tambaya ce ba a da ajal amma ga ziyada suna da rauni kwarai da gaske shi an ka hana ma bai aure bai ba da aure daura aure sannan ne sannan bai da shi amma ga ziyara na ba da ce wannan ba ta tabbata ba shi yasa malamai ba su ba da wannan fatawa ba kuna dawaki da mutum sai kaga wanda ka ta kokarin faɗa shi na Najeriya mun kai magana ya ta fi ga ku cikin tsawafi tare ko ba haka ba ka kana aikin ka samai nan ko ba haka ba duk an dawo ka wani riga ka kila an fahimta haka sun kace tun da hadisin bai tabbata ba malam mai shugaba lokacin nan wa ibn abbas radiyallahu anhuma qal mai ihram da aure ko wanda a cikin aikin hajji da aure ko Abdullah ibn Abbas yake tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam maimunata wa huwa muhrimun nabi sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna yana cikin wa huwa muhrim ko ba haka ba muttafaqun alaihi wannan da cikin hadisai dai dai ku da an ka kakkama korakoran bukhari da muslim ciki kuskure ba raunin hadisin ba hadisin haka take ko ba haka ba amma za mu ce kuskuren bukhari ko muslim a'a kuskuren abdullahi bin abbas shi bukhari da muslim ya kawo hadisin haka take amma Abdullahi bin Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna yana ihrani amma wani musulmin ku ci gaba musulmi ya saki hidda wani hadisi an maimunata nafsiha daga maimuna ita kanta da anka aura annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalu ya aure ta ba yana aikin haji ba yana cikin cin shina halattacci ya gama aikin bai bai cin aikin aikin umra ko aikin haji ita da kanta ka ba labari kila an fahimta wannan hadisi a gaskiya ba kuwa da isi na ba suna jina ingantacce illa gaba ɗaya jumhur sun tafi kan Abdullahi bin Abbas kure ne ko ba haka ba kore yayi bai san kadiyar ba saboda haka ga bakin da gare an kai ko an ka ce waka ga bakin mai ita to yanzu ba haka ba karatu ga bakin mai shi to ita an ka aura kuma ta faɗi ko ba haka ba ga wani bayani nan dogo kila Allah to za mu yi shi nan gaba don saboda mu samu wani bayani musamman ka'idar mutsawar hadisi za mu same ta da kuma wata ka'ida ta karafiya da yan bid'a ko ba haka ba dole Allah kawai dan a ce ma ko cikin bukari akwai shukakken hadisi ko ba haka ba ko ko cikin Musulmi akwai shukakken hadisi ko ko kaza ko ko kaza wasu sun ce ma a gurguje sun ce Ibn Abbas ma ba kure ba magana ta daidai take kamar yadda maimuna magana ta daidai take babu kure ce sun ka ce ni sun ka ce abin da ibn abbas ka ce abin sai a ce shi an kai auren sai an ga lokacin da an kai auren annabi sallallahu alaihi wasallam yayi auren maimuna na shekara ta nawa shekara ta bakwai bayan hijira kar ku mance lokacin da an kai hudaybiya ai an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga maka ko ba na an kai sulhu ba aka ce mu bai ta shiga ba sai dai ka koma baɗi ka dawo ka yi aikin hajji ko ba haka ba ya koma ba inda zai dawowa yana can madina kamun ya fito sai ji labarin maimuna sai ya aiko yana son ta tun bai fito bai na madina kila an fahimta ya aiko yana son ta dan aiken ya ya fada mata annabi na madina na son ta kila da fahimta kuma haka abin yake haka zo manzon sallah alaihi an ka da shi kina an ka aji magana haka batta nan annabi ya bi na ihrami bai bi na ihrami ba ina fata mun gane Yanzu ya ɗauki niya aikin umra ba aikin haji ba don ba aikin haji an kai wannan shekara ba umratul qada'i an kai sai yanzu kun san kwana uku an ka bashi da ya ya kare kuma ita umra ɗaya ana gama ta da ya gama umra ya yi komai da komai ya kare sai ya kare umra sai ta hali ya yi komai da komai yanzu yana yana halal ba haka ba kenan sai ya ce a ɗaura mai aure da maimuna ko ko sai ya aure maimuna sai aka ci haka aka yi kuma duk mahatari haka ittifakan haka so kai to kenan yanzu in tambaye ka yanayi halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna halun au muhrimun halal halalun ko to amma sai sun kace a larabci a larabci idan kana cikin hurumi ana ce anta muhrimun a larabci ko ba haka ba isar da an ka daura auren annabi yana ina yana cikin makka suka ce shi na abdullahi ibn abbas kanshi an daura auren maimuna annabi na cikin makka ba yana cikin aiki ba ba yana cikin aikin umra ba yana cikin makka amma ya gama aikin umra ita ko maimuna ta ce ta ƙara tabbatarwa gaskatawa ta yi i lallai ya gama aikin umra an samu sabani suka ce to haka suke Abdullahi Ibn Abbas haka ya faɗi shi mai muna haka ta fashi wannan duk da dai wasu na cewa ba idu wannan fasara ta yi ta amma da wannan sun ka tarin jasa ina zan fatan mutum ga haka insha Allah masha Allah barakallah mun saurari karatu na wannan littafi mai albarka bulugul muram mai tahqiqi na samir daga bakin malam Allah ya saka mishi da alkhairi kuma Allah ya bashi lada ta karantarwa wannan karatu da ake mana Allah ya sa ya zama sanadin shigan mu aljanna baki ɗaya akwai tambayoyi guda hudu da ainihin aka samu za mu yi gurgudan samun iko ganin cewa mun karɓa su insha Allah wannan guda dai abin da yake nema shine addu'a yace don Allah malam ina neman addu'a wajenka da sauran yan uwa musulmi wannan abin da yake cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin mutumin da ke zaune da matarsa suna labari sai ɗaya ce mata an ɗaura muna aure da ya giya uku to na ƙara ya giya hudu sun koma bakwai kenan har zuwa ya giya arba'in sai ya ce mata to duk na kace giyoyin nan shin ta saku ko ba ta saku ba duk ya kace yaggon nan ya giyoyin nan duk ya kace su ai ta saku ko ba haka ba sai da tambaye nawa saki nawa ko ba haka ba amma dai saki ta saku ko ba haka ba kamar da mun sallafin yawa wanda ya saki mata ce albatta yace dot na saki dot ko ba haka ba yace nawa ka kamishi yace guda yace ka guda ko ba haka ba eh ka ku saboda haka wannan bidluwa da yayi da wannan shagutse da wannan wasa amma ga wasa tana da muni kwarai da gaske tana da muni ba a wasa tana da muni ya kara wasu hudu kina ganin kai kai zan izgil izgil cikin al'amarin ko ku sun suna abin Allah uku da ya to shi ya ya kara hudu sun zan bakwai ya koma kara wasu ya koma ƙara wasu min gaibihi daga cikin aljihunai sannan kuma ya ce jot ya kace saboda haka ba mai tsaya ba ta saku ba ta saku sai dai sai mu san dai nawa yayi kuma za mu yi babu talaki a gaba insha Allah a wannan yake cewa da Allah malam menene ingancin hadisin nan da yake hakkin da wato da namiji akan mahaifinsa guda hudu ne wato ya sanya masa suna mai kyau ya masa tarbiyya ya ba shi ilimi sannan kuma ya masa aure saboda haka malam idan hadisin nan ya inganta wato kenan wajibin mahaifin mutum ne ya masa aure albishirinka bai inganta ba saboda haka iko kariya ya kan ka aure bai inganta ba wannan ya jero tambayoyi ya ce ana gafarta malam menene hujjar ku na cewa zoben karfe haramun ne ga ɗa namiji hadisi ya tabbatar da haka kuma hadisin da za mu karanta shi insha Allah wannan ya ce malam shanko ɗan la'ani na gado malamai sun saɓani game da haka nan ɗan la'ani na gado amma dai amsa rajiha bai gado gadiwa. ina ya zo ne tun ya kore shi ina da gano uwa ce ko amma bai gado uban ai ya kore shi ce ba national ba kuma kan haka an karamu kuma ya rance da Allah sau hudu ha aka ɗebe mai aka hushin Allah ko la'anta duk ya ɗauka na kuma tuku ce yana gado ne kan wani dalili saboda haka bai gado abinda sa kawai nake muku wasu na ta gado amma wannan magana ta fara ba ta da asali bai gado wannan ya ce malam shin imamu wai sukarni a wace ɗabaka yake kuma menene gaskiyar cewa shi ne shugaban tabi'o'i wai sukarni ban san da shi ne imamu ba wai sulkarni yana cikin na shi ɗabaka na yake kuma yana cikin kibaru na. wannan kuma bawan Allah na na kirki a cikin bayan Allah sai dai ba malami na ba ku gane ba malami na ba wai tilkarni kun san akwai wanda dai Allah ka ba tsoron Allah gwargwado yana kiyaye halar da haram ba shi ɗaya annabi ya ce shi bai ko san wani haka karatun ba faɗa mai ɗaya annabi bai son kaza ya bari annabi na son kaza ya yi kila fahimta wannan shi ya wasu karni a cikin tabaqat at-tabi'in tabaqat at-tabi'in amma ba wasu hadisai da wasu abubuwa babu ɗariƙar da ya bai babu imanin da yaka cewa duk gudanar da suna takan su ga wai su kabe ko har wai babban mamaki da shi suka buga misali cewa wai wani yana hin annabi inna lillahi shi suka buga misali wai wani yana hin annabi har suna ta kawo wasu tatsuniyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da suka cewa annabi ya ce lokacin daga wasu kabe ha yana da addu'a ga Umar bin Khattab ha yana da addu'a wasu kabe ko ba haka ba eh eh wai kaga ai ga shi na ai na samu wata martaba da sahabi bai samu ba tunda Umar bin Khattab ka san sahabi na shi annabiyu number 2 ko ba haka ba a cikin tabakar sahabbai daga Abubakar sai shi ko ba haka ba ga shi yana neman wasu kane shi mai addu'a wannan tatsuniya ta wasu abubuwa tatsuniyoyi na wasu karni mai tsoron Allah na bawan Allah na cikin tabi'i ne yake tun daga shi kaga ya gama ba ko ba haka ba amma bai da karatu shi magana ga za ta yi muku zahi sosai in na ce bai da karatu in an ka matsa sai a bada tarihi ne a tambayar mu ta ƙarshe cikin tambayoyin da aka rubuta yau ya ce ala ta malam mutum ne ya mutu ya bar matarsa da ɗiyansa mata uku da uwarsa da shakikinsa malam menene rabon kowane daga cikinsu ina jin magana ta rage ko ba haka ba rabon gado ina jin in Allah so kowa ya gane shi sai yanzu yana son kadiyar ta faru gare yana son araba mai gado sai zai same ni sai a zauna a raba gado ko ba haka ba insha Allah ba matsala wannan to karshen tambayoyin kenan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a rubuta tambaya in akwai gona na akwai wata muhadara sai dai ta mata ce dama na ce zan faɗe ta amma ah, inda zai na yi man cewa zan yi wata muhadara a lahadi mai zuwa amma ta mata ce a masallacin namira nan cikin cikin ina da mabera gidan jariri amma ta mata ce khassa ga wanda zai kai iyalinsa ba ta maza ba ce ran lahadi da karfe biyar na marice zuwa shida sa'a wahida awa guda ce biyar zuwa shida takenta sutura ya mace a musulunci yadda ya kamata iya mace ta yi sutura a musulunci ta mata ce zalla a kula nan masallacin su malam abdulaziz yar abba in mutum bai